السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه يعني مثالي وروى الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصولي وتحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصولي متم موصول أنا تمشي موصول سكي تواين ذكو موصول موصول nan ne jirgin annabi nuhu dama ta sauka lokacin da ya sauka a doron kasa mosul mosul suke ce kuma suna nan yahuda suna rugurugu da wajen da ba mabamai eh, kullun yaki yaki ana nana fata-fata da wuri kai allah ya sauke fi musnadihi a cikin musnad nan sa an ubay bin ka'bin radiyallahu an daga ubay bin ka'b allah ya kara masa yadda qala yace talaha rajulani mutum biyu sun ɓaci juna lahan lahan ɓaci an raunana juna da surutu da baki inda nabi sallallahu alaihi wasallam a wurin manzan Allah kuma yana wurin suke faɗin miyagun maganganu in wannan ya faɗi magana muguwa wannan ya faɗi magana muguwa ta ce alhana lahan fata maza an fu ga gazaban sai aka wato hancin ɗayansu ya muzantu da fushi wato ran shi ya ɓaci wannan kinaya ce ta larabawa faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ya ce inni la alamu shay'an ni na san wani abu lauƙalahu inda wannan mutumin zai faɗa na zahaba huma ma jidu abinda ya dame shi da sai zama ba shi inda zace a'udu billahi minash shaitanir rajim kenan ran mutum ya baci sai ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitan dan ka ne bata maka rai matan ka ne ta bata maka rai abokin ka ya bata maka rai wani ya bata maka ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa kadha rawahu an-nisa'i fi al-yawm wal-layla imam an-nisa'i ya fitar da wannan al-yawm wal cikin al-yawm wal-layla al-yawm wal-layla yana daga cikin karatukan da ya kamata mutane su dan tantance su kara kallon shi yanzu al-yawm wal-layla al-yawm wal-layla mutane ba su yi tantance kwana da yini bai tantantuwa ba su tantance ibadun da suke da alaka da yini da kwana wani wani yinin wani ibadan yini ke hasken ta a hasa gwarin cinewa rana ake fara yi yake fara zuwa a ibadan sannan dare suke haduwa su ibadan lokacin ibadan kenan rana yake zuwa sannan dare wani ibadan dare yake zuwa sannan rana dare yake zuwa sannan rana sannan ibada take haduwa wani ibadan kuma rana ne zalla wani ibadan kuma dare ne zalla dalilin yawm wal laila eh ga an yi nan an yi nan an yi nan wani ibadan yana fara da dare ne ya kare da rana sai ka ga wata ibada kuma da rana take ba ta kare da dare mutum ya dauko ta saka ta nan to da diddikin karatu da ba ba bi ba abi al-yawm wal laila kada ka karanta littafi daya tajidin al-yawm wal laila kada kuma ka damu 12 to 12 abin in an ce karfe biyu na dare yayi in a agogo ne yanzu sai a ce to wasu karfe biyu yayi sha biyu kai sha biyu ne ko kuma karfe biyu sha biyu dare na yi sai a ce an shiga gobe haka ne ko an shiga gobe sha biyun dare to sai kuma gobe da sha biyu kowa da yadda ya rarraba ya ake tantance kwana ɗaya ana tantance kwana ɗaya ne an ɗibu dare an ɗibu rana to yaya ake tantance yau shi ne didi lokacin da za ce yau rana rana yau rana yau alhamis alhamis yau shi ta fara za ta ƙari to kuma yau shi ta fara yau za ta ƙari wasu ayyukan ibada ne a alhamis ayyukan suna farawa ne da rananta sannan su ƙari da daranta wasu ayyuka ne suna fara ne da daranta sannan su kare da rananta ta halilin wannan sai ka ga babu mutum yana magana sai ga na Allah ya taimake mu wa rawal bukhari an sulaiman ibn sard ibn suradi radiyallahu anhu qala istabba rajulani shi imam bukhari bai kawo kalmar lahanu sai ce istabba rajulani mutum biyu sun yi zage zage inda nabi sallallahu alaihi wasallam zalla na wuri wananu inda hujulus muna zaune tare da manzo ya gan su da su can gefe suna fada suna zage zage faduhuma yasubu sahibuhu mugdaban ɗaya yana zagin ɗaya yana fushi kada ihmar huhu fuskar shi tayi da kaga mutane su yace fata mazza'a anfu ahadihima dayan su aka turmusa hancin dayan su anan kuma sai yace fuskar idan abin nan fuskar sa ta ja fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce inni la alamu kalimatan na san wata kalma law qalaha inda wannan zai fada da zahaba anhu ma yajidu abinda yake bi damu shi na jin zafi zai zai tafi law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai dai an yi sa'a da can a'udhu billahi minash shaitanir rajim ne nan ma a'udhu billahi minash shaitanir rajim kila shi bai zo da riwaya min hamzi wa nafsi wa nafsihi ba anan ba babu ne ba faqad zakaru lafazan rasuli falam yazidko ولو صح هذا القول لم يبقى مجملا مشاتبي امام مشاتبي كو وني ko كوكي dai kuke karatun wannan ina nake qalu fa qalu li sai na kusa da wannan mutum ala tasma ala tasma ma yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko ka ji abin da yake cewa Allah cewa da ya san wata kalma da ka faɗa ka ce a'udhu billahi da shike qala ini lasu bi majnunin malam eh, ustaz ba sai ka rufe nan ba ka rinka zuwa da hula ina nike ini lasu bi inni lastu bi majnun yace ai ba mahukaci nake ba wa qad rawahu aidan ma muslim muslim ma yana da wannan hadisi mu abi dauda wani sai da abi dauda da misali to me yake nufi ni ba mahukaci ne ba ba zai hakuri ba sai ya rama yanzu za a ce kawai cewa uzu billahi mutum da zai ya zagi wa ya zagi wa shi ya zagi wannan ya zagi wannan ya zagi wannan kawai shi kenan zai shiru kawai sai saka kasa sai cewa uzu billahi sai ki babu shi a lai ya sauki kowa na samun irin wannan manzon sallam yakan faɗi magana wani lokaci kaga wani ya ja ko da yake wani daga baya kan dawo kaga ya mazala ya ga wata mata tana kuka a kabari ko ita mata ki yi hakuri ta ce da dan abin da ya same ni ba kai ya sama ba da kai ya sama da baka ce in yi hakuri ba sai da ya tafi abin nan sai da ya tafi sana ki saboda kin san ku waye ya faɗi wannan magana ta farko ta tutse aka ce manzo Allah ne sai kuma ta burge sai ya ce as-sabru inda a ula aya ba riga lalace shi asalin hakuri ma lokacin da abun ya buge ka ka ne shi ake cewa hakuri amma an abu ya buge ka kaji jiki dukkan haukace sai daga baka yi hakuri ba so na ka dai wani abu daban wanda ake so amma ba su ba ladan hakuri za baka ba da hakuri bugun farko ake samu manzala ya samu jaraba sosai ai mun karanta akwai wanda ya taba rike wuyan manzala ko yana tafiya ya rike wuyan shi kam sabai suka zara ta koyar cire mai kai manzala ce ku gyale shi yace ka rike kudin ka kudi bi gaba ɗaya dukiya ka rike a hannunka baitul mali ka hana kowa da kai da wanda yan kusa da kai kawai suke hudda da dukiyar baitul mali manzala ya murmushi abu ruwayan bukhari yace da ya saki hannun rigan sai da ga shaidar rigan a wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ga shaidan yace ko ah, an shaidan shaidan wuyan rigan dai manzo Allah din shi shaidan wuyan yadin an kaga daurin ya rike ba na wasa bane amma manzo Allah ka murmushi mishi yace ku je inda sauran wani abu ku bashi shi yana ga manzo Allah ya su rike komai da shi sai na kusa da shi kawai suke hudda da baitul mali Allah ya sauke وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة ما لين شيء أعوذ إن في حديثي da yawa sun zo akan shi da Allah wani yaron ya shigo ya bashi a bude bashi a bude ustaz eh kowa zo da rigan shi sanyi da ya ta buga kofar nan kowa zai zo ya rika zuwa da buhu yin sanyi sai ya shiga ina nake ya tsulu zikiru ha ha huna ambaton addu'an hadisun da suka zo akan kan a zo da su zai tsayi a wannan babin wa mutane haƙi tabul abkari in kana so ka san mahimmancin binin a uzu to ka duba littafin azkar wa fadailul a'mali da littafin da yake bayani a akan falalan ayyuka wallahu a'lam ya istiyazatu wajibatun a mustahabba to shin ba a uzu ɗin nan mun tantance ta ba to shin a sallah Allah ya ce idza qara'atul qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim to in mutum zai karan wato yin karanta a'udhu din nan wajibi ne ko ko mustahabbi ne mas'ala yace jumhurul ulama mafi yawan maluma ala annal isti'azatu mustahabba idan mutum zai karanta alqur'ani duk da Allah ya ce idza qara'atul qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim karantawa sun ce mustahabbi laisat bi mutahattama laisat bi mutahattamatin ba hatama ce dole ce ba ya fi mutarikuha a ce wanda ya barta ya saba ma Allah wa hakar razi amma imamun razi ya fitar da wani asari an aqa bin abi rabah daga aqa bin abi rabahin wujubu hafiz salati shi ya ce wajiba ce a sallah sai an yi ta dole wa kharijaha a wajen sallah ma dole in je mutum zai daki qur'ani sai ya karanta a wuzu dole ne kullama arada alqira'a kai duk lokacin da mutum ke nufin karatun qur'ani kawai ya karanta a wuzu dole ne wahtajjar razi arrazi li ata'in shi imamur razi dinnan ya ƙara wasu hujjoji ga malaminsa a tsa shi a tsa ya faɗi wannan magana ya faɗi hujjojinsa to ɗalibin sai ya ƙara ma malamin shi ƙarfi duk da yake da shi da malamin shi sun saba ma malamai jumhur amma yana ga sun saba ma malamai lalle suna da dalilin za su saba ma malaman ne ya karanta ya ce ai Allah ne ce fasta'in ko ba shine zahirin ayan ba mm. wa huwa amrun zahirul wujubi wannan al'amari ne wanda ƙarara yake nuna dole ne fasta'iz wa bi muwazabatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaiha ko manzo Allah ya dagi ya naci in dai manzo Allah zikran Qur'ani yakan ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko a'udhu billahi as-samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wa li'annaha tadra'u sharri ash-shaytan kuma tana tunkuɗe sharrin shaitan wa ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajibun razi yace abinda wajibi bai cika sai da shi ai wajibi ne wajibin ibadan kan kana so ya cika sai ka nemi mafita daga shedan in shedan na kusa da kai ibadan ka tana cika ba ta cika ko sallah aka yi yanzu ba mun ce Allahu akbar mun yi sallah ba ai ku sallar mu ladan mu daban-daban ne kowa gurgurdan imani ji gurgurdan ladan da ya samu gurgurdan waswasan da shedan ya sa ma mutum ya tafi gantalin rayuwar duniya gurgurdan asarar da yi to yace saboda haka abinda zai kore shedan in dai kana so ibada ka ta zauna to ita ce a'udhu to ko in ko wajibi ba ta cika sai an kore shaidan da a'udhu to ko wannan a'udhun ta zan wajiba wannan kaga tawili tawili ne daga Imam Razi zai iya zama karbabbe zai iya zama ba karbabbe ba wala wala anna al-isti'azata ahwatu kuma isti'aza ta fi kewayewa fiye da bismillah ai kana cewa bismillah wannan fa bayan nufin dan bismillah daban a'udhu daban fiye da ka ce bismillahir rahmanir rahim wasu suna fifita bismillahir rahmanir rahim a karatun ƙur'ani fiye da a'udu yace to ai a'udu yafi kewayewa daga bismillahir rahmanir rahim fa idza qala al musta'id idan mai neman kariya yace a'udu billahi minash shaitanir rajim kafa zalika in yace a'udu billahi minash shaitanir rajim ya wadatar shi ba sai ce ko bismillahir rahmanir rahim ba ya wadatar ai an gano wannan ko milla ta'ifil isti'aza daga abubuwan amfani da ake samu daga isti'azan nan kenan dai anan wurin jumhurul ulama sun tafi akan in za ka karanta qur'ani ka ce a'udhu billahi mustahabbi ne amma imam ata da dalibin shi imam razi su sun na da ra'ayin da dalilan su da yasa ba su bi wannan ba malam ko bai tarjihi ba ile yana ganin duk da ra'ayi ne fandararre amma mai karfi ne wa min lata'ifil isti'aza daga cikin abubuwan amfani da ake samu na isti'aza annaha taharatu lil fami sarki ne ga baki mimma kana yata'atahu ne daga abinda baki ke fadawa min lagawi daga yasassun maganganu warrafasi da kwarkwasa maganganun da suke sun yi kama da bayyana tsaraici wata tsayibun lahu kuma yana sanya baki ya zanye kanshi wa huwa litilawati kalamin lahi kuma shi ana yin shi lokacin da za a karanta littafin Allah wahiya isti'anatun billahi kuma neman gudunmuwan Allah ne wa atirafun lahu bil qudra furtawa ne cewa babu mai iko babu wanda ya isa sai Allah walil abdi bid da'fi kuma furuci ne na bawa ya nuna yana da rauni wal ajazi kuma ya gajiya yana neman tallafin malicinsa an muqawamati hadha al adu mubin daga fito na fito daga wannan makiyi bayyananne al batini na boye kaji wani abu bayyananne koyayye iblis ke shi bayyananne ne a ko boyayye allazi la yaqdiru ala man'ihi wanda babu wanda ke da iko ya hana iblis yayi abin da ya ga dama wa daf'ihi babu wanda ke iya tunkuɗa iblis in yayi nufin yayi abu illa allazi khalaqahu sai wanda halicce shi in ba haka ba ba zai yiwu ba iblis ya fi karfin mutum ai mun karanta a cikin nataji a cikin kisas cikin abubuwan da zunubi ɗaya na annabi adam ya jama yan adam sai zama da aka tashi haihuwan yaya 'ya'yan iblis sun fi karfin ƴaƴan annabi adam sun fi karfin su sai an nemi gudunmuwan Allah sannan ake iya kada ƴaƴan iblis ƴaƴan annabi adam ba su nemi gudunmuwan Allah ba su iya kada ƴaƴan iblis kuma shi ma yanda annabi adam aka bashi zurriya shi ma za ka bashi zurriya mun karanta an gane wannan ko wala ya ƙubalu musana'atan kuma shi iblis baya karɓin musanye wala yu dari bil ihsani baka bashi abu mai kyau don ya sauƙaƙa maka cutarwa bi khilafil aduwi min nau'il insani sabanin maki wanda yake nau'in mutum kama dallat ala zalika ayatun min alqur'ani fi salasi min almasani kaman yanda ayoyi suka nuna na alqur'ani wasu ayoyi guda uku wanda suke maimaituwa wa qala ta'ala inna ibadi laysa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila Allah ya ce bayina ba ka da iko a kansu ba ka da ƙarfi a kansu kuma Allah ya isa ya zama wakilin mutum ko in Allah ya zama wakilin ka ya abu ya ƙari Allah ya isa ya zama maka wakili in ya zama maka wakili akwai abin da za a iya yi ba a iya komi wa qan mala'ika mala'iku sun sauka daga sama ku kalli wannan karatun da kyau da Allah fi kyau da za a cire a nan. limuqatalatil aduwil bashari don su yaƙi da maƙiyi ɗan adam mutum kaji inda aka soke rindunin mala'iku su yi fada da maƙiyi iblis wato fada da iblis sai wanda ya iblis mala'iku sai an ba su kariya da ƙarfi suke iya fada da iblis faman qatalahu al'adu zahiru albashari kana shahidan idan makiyinka aduwinka na zahiri mutum ya yake ka ya kashe ka kana shahidan shahidan aljanna za ka samu to amma ba haka iblis yake ba wa man al'adu al'aduwil batini kana daridan amma duk wanda iblis yayi nasaran kashe shi to dan wuta ne an gane bambancin in iblis ya kashe mutum aiki iblis bai kisa wai ya kai ka lahira haka zai kashe ka ne ka zama kwastoma abin da yake yi shi za ka yi so da ka idan iblis ya tashi kashe mutum ya kashe shi ya sa'a mur sai kashe lahira to ba lahiran irin wancan lahiran ba ce lahiran da zai aiki ne irin nashi to kaga ai mutum ya lalace ya bari a ce mutum aikin shedan yake yi ai ya a kalli fikun da malin yake cirewa wa man galaba alaihi al'adu zahiri wanda maki na zahiri ya rinjaye a kan shi kana ma'ajurar lada za a bashi yanzu misali maki na zahiri ku fito na fito ka zara takobi ya zara takobi fille fille maka hannu da kafa ya datsu wani wuri a gabanka ya zama ka faɗi kai baka mutu ba amma kuma gashi ya ji ma wannan tsarin da jininka da ya ba lada za a rubuta ba to iblis fa wa man qaharahu aduwul batini kana maftunan wanda kuwa maki na boyerin jaye shi bai kashe shi ba maftunan za ga zama cikin fitina aw mauzuran ko kuma zama yana aikata wasu laifuka wato domin iblis na da hanya biyu ko ya kashe mutum ko ya rinjaye shi in ya kashe mutum to zai rika aikin shi ne in ya rinjaye shi to ko bai aikin shi ba kuma ba zai bar shi aiki mai kyau ba sai ya bar shi baina baina ya zama fitun ya zama fitina ta kama shi bi bibin nan ya lalace ba shi kuma bai yi daidai ba yana nan yana nan ko kuma ya rika samun zami yau yana aikin alheri gobe yana na sharri yana alheri gobe yana sharri haka zai tafiya da sai da ta yi wa ƙarshe ko ƙarshen da shiga cikin fitina da ran dajal alƙiyama sai ya kurkuku in aka tamtu zai kurkuku bai shiga cikin wahala ba don da zai kurkuku daga baya shiga gina aljanna ai mai imani ne amma maftun ne shi iblis ya rinjaye shi amma bai kashe shi ba inda ya kashe shi to aikin iblis zai rika yi shine kaga yahudu sun tasa iblis a gaba saboda ya gama da su ya kashe suna gama an cuce shi su kawai dole su taimake iblis walamma kana shaitanu yaral insan lokacin da shaitan ya zama yana ganin ka yana ganin mutum min haifu la yarahu ta inda shi mutum din bai ganin shaitan din ista'aza minhu sai ya nemi kariya daga shi wanda baya ganin billazi yarahu ga wanda shi kuma yana ganin iblis din wala yarahu shedan shi shedan din bai ganin shi ko kuna gane fikin da malamin ke fitarwa a cikin nan shi matsayinka na zahiri kana iya bashi musana a kai sai yadda za ka yi ka dawo da shi asalin shi mutumin kirki duk da za mu zo asalin iblis din shi asalin iblis ba alheri tare da shi dama to amma shi shaidan baka ganin shi aiki hmm. to sai ka nemi kariyan wanda yake ganin iblis din kamar yadda shi iblis din ke ganin ka shi ma iblis din baya ganin shi kamar yadda ka ba ganin iblis din ba ga ba ai wan ba saboda haka yana ganin ka baka ganin shi shi ma Allah na ganin shi shi ma baya ganin shi tunda bayan da za ka yi da shi to shikenan sai ka sa ka hada shi da wanda shi ma baya da dai shi an gane wannan ko wannan fiqihu ne mai kyan gaske wanda malam yake cirewa sai mu tashi fasulun haka ne ko wal isti'azatu min al min al iltija kuma wannan wuri ya kamata in mun zo gobe ko ji sai mu zama mun karɓa a cikin nan mu ƙara tantance fiqihun nan da malam yake game da isti'aza dan yana da muhimmanci Allah ya taimake mu subhanakallahumma nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya taimake mu